studio Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin muna dauke da karin bayani akan harin da wasu 'yan bindiga suka kai jiya a wani gidan cin abinci a burkina faso wato a wagadugu na kasar burkina faso a ingal jihar agadas an gano garawakin wasu mutane biyu da aka yi wa yankan rago zan mu anguwar nuvo marshe a nan yamai domin jin yadda matasa na unguwar suka tsara kansu domin tsabtace unguwar tasu a shirin musamman zamu mu je karin bayani kan yanayin amfani da kayayyakin na gida a jihar agadas Da misalin karfe tara na daren jiya agogon Burkina Faso ne wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani gidan cin abinci mai suna Restaurant Istanbul a birnin Wagadugu na kasar ta Burkina Faso. Sakamakon wucin gadi da ma'aikatar yada labarai ta gwamnati ta bada ya nuna cewa mutane sha 18 ne suka rasa rayukansu sanadiyar harin. Wannan ba a tantance ko in wani kasashe ne ba. Wasu takwas sun jikata suna kuma samun kulawa a asibitin Yalgado Waidrago. sanarwar ta kara da cewa tuni babban alkali a kotun wagadugu ya kaddamar da bincike a kan lamarin a karamar hukumar ingal ta jihar agadas an gano gawar mutane biyu guda tsoho gudan kuma matashi waɗanda wasu mutanen da ba a tantance ba suka yi wa yankan rago nan take bayan harin wato bayan sanar da su hukumomi sun isa a wurin da lamarin ya faru Alhaji Bakan mashawarci a hukumar Sezok ya yi wa wakilin mu Anise Karim ƙarin bayani ta wayar tarho. wani ga abu dai yau da zuwa kwana uku aka yi mu dai muna nan zama da sai wajen karfe tara muka mutane na tashi da mu suna suna tayya sai muka samu da mai aka yi aka ce mana ai mutum biyu aka kashe muka kama hayya muka ce muka tada zandarmomi suna nan muka sarra mutane ga suna an mutu kashi wanga da ake makashin gilla ai yanke kamar yanka mutum biyu ne guda so ne guda yaro ana ta wancan so kamar wai ne a yaro so wanda mun ga alamun yanka gare shi da bayan wuya da gaba yaro shi ma mun ga inda aka sussuke shi wajen suka sun kyau zan takwas kuma aka sami yi cikin baki yaro ban samari ne a kai ashirin da biyar ne. alƙalin ƙasa a kotun agarzi ya shirya wata haɗuwa shiya da marice wadda ta kumshi wakilan hukumar 'yan sanda ƙungiyoyin 'yan kabu-kabu da kuma wakilan ma'aikatar magajin garin agadez makasudin haɗuwar shine tattauna batutuwan da suka shafi tsaro bayan da aka yi ta kai hari aka kai wa mutane hari a cikin garin agadez inda kuma aka gano hannun wasu 'yan kabu-kabu a cikin lamarin alkali amadu musa zaki ya yi ƙarin bayani a zantawar shi da wakilinmu musa mamman tashi hankali da yana cikin gari shine ya tura mu mun ce kowa da kowa ya zo tunda mun gani in an yi sata duka cikin agadez sai a ce akwai an kabu kabu ko ko an je an tara hanya sai a ce bisa moto ne mutane sun kaje bisa motan nan ba mu san kabu kabu ne mutum yake ko ko a moto nashi ne ke to za mu fara mu yi wannan aiki an kabu kabu su je meri su san kabu kabu suke yi su je meri za a ba su wani riga wanda nasaru suke kewa jile jilen nan suna can meri in ka dauke shi akwai lamban da za a baka eh, lamban nan za a sashi bisa inji kuma yana bisa riganka don an san da kai wala kana nan cikin gari ka samu kudinka ka je ka saye inji kawai ka shiga cikin wani aiki kowa bai san ka ba meri bai samu himfaninka ba mutane bai sani himfanin ka kowa babu wanda ya sanka in ka buga wani sai ka gudu an ce mutum ya cere A jihar da su malaman makaranta 'yan kwantaragi 7,881 ne suka rubuta jarabawa daga cikin 8,746 da suka ajiye takardunsu. 2,705 suka sami sama da maki goma bisa ashirin. 3,650 suka sami maki tsakanin biyar da goma bisa ashirin. 1,037 suka sami maki tsakanin uku da biyar bisa ashirin. Sauran malaman 519 sun sami maki kasa da uku bisa ashirin. daraktan ma'aikatar ilimi a karamar wato a makaranta a kananan ilimi ko kuma daraktan ma'aikatar ilimi a kananan makarantu a jihar ya bayyana cewa za a ba da horo wato ga malaman mafi kokari da waɗanda ke da dama-dama tamu kasum ya yi wa dauda hassan ƙarin bayani Malaman makarantun bokun da suka sami maki uku zuwa biyar ba za a kore su ba daga aikinsu, amma za a ba su horon gaugawa kafin tashin makaranta na 2017-2018 kuma akwai wata jarabawa da za a yi masu aikinsu a cikin wannan sakamako na horon da suka samu daga maki sifili zuwa uku suna waɗannan za a janye kwantaraginsu amma kuma suna da damar saka su a cikin wasu ayyuka suka shafi ayyuka. ayyukan hannu wanda duk bai da wata ƙwarewa babu wata damar da zai karantar da yara a ɓangaren waɗanda ba su shigo jarabawar ba kwata-kwata su waɗannan za a fidda su ne daga aiki kwata-kwata ba tare da wani sharaɗi ba su kuma waɗanda aka rubuta sunayensu kuma ba su samu yin jarabawar ba za a sake ba su sa'ar yin jarabawar a sati mai zuwa. Matasa a unguwar Nuvo Marshe a nan Yamai sun bulo da wata kungiya mai suna Muvuma Nuvo Marshe a marsh suka kuma girka wani shiri mai suna Program Zero Plastic. Shirin ya kumshi gudanar da aikin tsaftace unguwar kowace ranar Lahadi. To ko daga ina wannan dabara ta zo musu Bashir Marina mai kula da tsare-tsare a kungiyar ya wa Bilkisu Hamidu ƙarin haske. Dauda ba ta da kyau. Matasa muka tashi muka ce mu gyara unguwanmu muka tashi muka yi bata mai ashirin mai dala goma mai dala arba'in muka sai mu muka sai kayan aikin wanda muka fara da su. Da farko ba mu da ma kayan aiki kowa yana kawo tsintsiyar gidansu wani ya kawo bullet in gidansu muka fara aiki. Mun kai wata guda da sati biyu da muna gayin shi. Wallahi alhamdulillah yanzu dai mu dai cikin kashi 100 mun yi kamar kashi 70 kenan dai abin da yana zuwa gaba ne matakin da muka ɗauka na bisa roba wannan muna sa yara suna kwashe su kuma muna sa mata kowa muna sa ya bagu mu bata in ta huto da kasuwa ta da kayan miya ta sa leda ciki kuma masu shaguna ma mun fara basu. saku su rika sa fiya wata wanda ya sha fiya wata ka ya da shi kasa ya sa cikin buhu mu za mu zo mu ɗauke buhu ledan nan muna ga tara ta mu ma muna nan muna dibi ya kamata mu yi da ledan nan a ba mu taɓa samun gudunmawa ba ko da gwamnati ko ga ONG gudunmawar mu da 'yan unguwa A jihar Maraɗi an keɓe wani daji mai kumtsin itatuwa a wani wuri da ake kira Gadabeji. An keɓe wannan dajin ne kuma domin kare wasu namun daji kamar rakunman daji, barayi da dai sauransu. Mai kula da wannan wurin ya nuna cewa duk da yake waɗannan dabbobin da aka ambata sun ɓata, wannan dajin yana kare wasu namun dajin masu yawa. Sai mu saurari kanal ɗan fatsuma Muhammad Sanusi a hirashi da wakilinmu na da Umaru Adamu. Wani guri ne da aka keɓe tun ranar 25 ga watan Abril 1955 yana da girman hekta 76,000 kuma yana cikin yankin da ake kiyo. An keɓe shi ne musamman saboda namun daji kamar su barewa, raƙumin daji da dai sauran namun daji sai dai ana ganin yanzu babu waɗannan namun daji. Akwai hili da dama inda a da namun daji iri-iri ciki har da nau'in tsuntsaye shi ma iri daban-daban. Akwai wani proje da ke kamawa, dangance da hakan an ƙara zurhin wasu tafuka guda biyu da ke iya watanni 24, abinda ke ba da dama yin kowane irin aiki. Akwai wasu ayyuka da ake yi kowace shekara, kamar irin guraren da suka lalace, ayukan da al'umma ke amfani da su. Nan da ƙasa da wata ɗaya al'ummar eh, musulmi za ta gabatar da sallar layya dangane da haka abokan aiki Rahilatu Sumana da kuma Muntari Muhammadu sun haɗa mana rahoto a kan yanayin kasuwancin raguna da sauransu a kasuwar Taraku da kenan Yamai. Ke Muhammadu na ɗauke da fasara. A game da wannan soya da kuke shi muna nan ne kasuwar dabbobi ta Turaku wadda aka fi sani sosai a nan babban birnin Yamai. Nan ga mun iske raguna da awakai da mayan shanu kowane iri da ake saidawa, saboda bukukuwa. A wannan lokaci na gabatowar sallar layya, wani da ya zo sayan ragonsa na layya ya bayyana muna yadda farashin ragunan yake. To farashin raguna dai wallahi alhamdulillah da yake ba ai biya ba na sai kamar na jikka saba'in, na sai na tamanin da goma, na sai na ɗari, na sai na ɗari da goma, na sai na arba'in, na sai na hamsin, na sai na talatin da biyar. Kuma duk mun yaba da su dukkansu babu wanda bai layya. Yanzu haka dai akwai dabbobi jibge a cikin kasuwar kamar yadda Hassan Jori memba na kwamitin da ke kula da kasuwar turaku ya shaida muna Yanzu dai farashin dabbobi yana nan daidai ruwa daidai tsaki yake tunda akwai rago na jikka ɗari zuwa ɗari 125 ko kuma jikka 80. Shekarar bana akwai canji bisa ga tabara saboda bana akwai dabbobi tunda akwai makwabtanmu daga ƙasar Najeriya ke kawo nasu nan ga akwai jihar Maradi na kawowa Difa da Zandar da dai sauran jihohin ƙasar nan. Akwai waɗansu Wasu daga ƙasar Burkina suna fitowa su zo da manyan motoci su sai ragunansu. Yayin da ya rage sati uku da a gudanar da sallar layya, masu sayi ba sunan ga zuwa da yawa cikin kasuwar Turaku wadda ita ce babbar kasuwa magamar dabbobi. a maraɗi majalisar dokoki ta matasa na ci gaba da gudanar da babban zaman taronta a jami'ar ɗan diko ɗan kulodo a yau 'yan majalisar matasa wato sun mai da hankali ne akan nauyi da ayyukan da suka rataya a wayan hukumar kare hakkin adama ta ƙasa wato cndh a jiya kuma sun gudanar da dashen ice inda kuma suka tattauna batun muhalli a taron su yar majalisar dokokin matashiya ibrahim talata dulla wasila kuma mataimakiyar shugaban majalisar a jihar tilibiri ta yi karin haske Hier, nous avons débuté par une plantation d'arbres. Jiya mun soma da shibka itace a nan cibiyar kula da lahiyar mata da ƙananan yara. Daga nan muka shiga taronmu na farko wanda ya kunshi batun tsabtace muhalli da ci gaba mai ɗorewa. Mu ne jagora wajen tabbatar da ganin an tsabtace muhalli. Duk lokacin da aka yi batun kare gandun daji, to mu ya kamata mu ba da kyakkyawan misali kamar shibka icce da bayar da shawarwari akan kiyaye wutar daji. Yau abin da taron ke magana ga tambayar CNDH kara ma juna sani akan kare haƙƙin ɗan adam mun zo mu gwada CNDH. a fagen wasanni a cikin tsarin zangaɗe rairaye na kwamfutar kwallon kafar afirka da ake kira shan da za a gudanar a ƙasar kenya a shekarar 2018 Ƙungiyar MENA ta Nijar ta yi wa 'yan ƙungiyar elifan na Cote d'Ivoire ci biyu da daya a jiya wato a jiya a nan Yamai. Za su yi karawa ta biyu kuma a ranar Asabar mai zuwa a birnin Abidjan kuma wannan kwamɓala ta shafi 'yan kwallo masu zuwa a cikin ƙasashensu wato kawai. Karawa za a yi ta ne a ranar Asabar mai zuwa. Yanzu kuma kai tsaye cikin shirin namu na musamman. A yayin da ake ikirarin da a rika amfani da kayayyaki da ake sarrafawa a gida. a su an yi la'akari da cewa jama'a sun fi ba da muhimmanci ga kayayyakin da ake shigo da su daga kasashen waje to ko saboda waɗanda dalilai hakan ke faruwa wakilin wakilinmu na agres anise karim ya haɗa muna rahoto ke mu'amaru na ɗauke da fasara mafi yawan jama'a sun fi amfani da kayayyakin da ake shigowa da su daga waje shin me yasa ba a baiwa kayayyakin gida mahimmanci wasu daga cikin jama'a jihar agadas sun furta ra'ayinsu idan aka ɗauki rezen na ƙasar algeria na timiya ya fi su tsada haka wajen tufafi na jihar agadas suna da tsada sama da waɗanda ake wa oda daga waje kamar kankana da ake kawowa daga Najeriya, wadda ta jihar Agadez ta fi kyau me akwai tsada kwarai. Gaskiya akwai tsada takalman fata da ake saidawa a jikka goma sha biyar ko kuma ishirin da biyar. Kaga wanda ake kawowa daga Najeriya su kuma ana saida su mai jikka biyu zuwa jikka uku. Yayin wani canza yawu da ya shiga tsakanin ƙungiyoyin farar hula da ke jihar Agadez. akan abin da yasa ba amfani da kayayyakin da jihar ke sarrafawa ana kawo masu kishiyoyi daga waje ba a cikin ka'ida ba da doka sani sumana ɗan ƙungiyar farfula ne daga jihar ta agades La Lahin ya kasu, gwamnati na da nasa, mu kuma 'yan ƙasa muna da namu, saboda sai ka ga mutane ba su sayan kayan jihar Agadez ba daidai ba ne. Jihar Agadez na yin komi kamar kankana ko kayan aikin hannu. Gwamnati ya kamata ta saka masu ayyukan hannu cikin tafarki na gari. Yau idan ka so kafa kamfani akwai matsalar jagorancinsa, ya kamata a dubo hanyoyi magance waɗannan matsaloli da suka hana ci gaban kasuwanci a jihar Agadez. Shi ma masanin tattalin arziki Muhammadu Mamman Sani a nashi lissafi cewa ya yi. Mu da kanmu ne ba mu yarda da kanmu ba da kuma kayan da muke yi. Ka bar ka zuwa wata ƙasa don ka kawo kayayyaki irin waɗanda ka ke yi ba daidai ba ne. Mu yi amfani da kayayyakin da muke yi shi ne zai kawo ci gabanmu da ma tattalin arzikin ƙasarmu. Nazari canza yawu akan abin da ya shafi kasuwa kasuwanci a cikin ƙa'ida da doka. Masu da mu ƙarshen wannan shiri kiran namu na yau a huta lahiya.